Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalol da niya ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 na zangon FM a birnin Yamai sai Alpha Radio a kumasin kasar Ghana. Masauraro barka kudar haka, Sulaiman Muni Barma ne yake muku sallama daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. To a cikin shirin za a yi cewa Najeriya ta bayyana bukatar dala biliyan guda domin ci gaba da aikin shimfiɗa bututun iskar gas ɗin da ake hasashen zai lakume biliyan biyu da ɗigo takwas na dala. A jamhuriyar Nijar shugabannin addinin Kirista sun aike da saƙon taya musulmi murna babbar sallah da ake ci gaba da shagulgulanta a yanzu haka a sassa daban-daban na duniya. Muna ɗauke da wasu rahotannin na daban da shirin na ƙasa ba kasawa ba sannan mu karkare da sharhin jaridun Ghana. Amma dukkan waɗannan sai bayan an sha labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Laraba Jill Biden ta fara ziyarar ƙasa da ƙasa karan farko ita kaɗai a matsayin matar shugaban ƙasa don jagoranta tawagar 'yan wasannin Olympics zuwa Tokyo, inda ake samun karuwar masu kamuwa da COVID-19 sosai cikin watanni shida. ta yada zango a jihar alaska akan hanyarta ta zuwa japan kuma ana sa ran za ta je hawaii kafin ta dawo washington sakatariyar yada labaran fadar white house jan saki ta faɗa ranar talata cewa shugaba joe biden da mai ɗakinsa dukansu suna ganin yana da mahimmanci wani a matakin koli ya jagoranci tawagar kuma jill na fatan yin wannan doguwar tafiyar don karfafa 'yan wasan na amurka da za su fafata a wasu wasannin na olympics a cikin mummunan yanayi yau alhamis da rana ake sa ran matar shugaban za ta isa filin jiragen saman sojan yakota da ke tokyo kuma za ta halarci wata liyafar cin abinci da prime minister da shuga da matarsa mariko shuga a fadar akasaka shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta ki amincewa da zaben wasu 'yan majalisa biyu daga jam'iyyar republican a matsayin mambobin kwamitin binciken farmakin da aka kai akan ginin majalisar dokokin amurka ranar 6 ga watan janairu tana nuna cewa za su kawo cikas wajen gudanar da sahihin bincike pelosi ta sanar a jiya laraba cewa game da sahihancin binciken da kuma hakikan cewa kan gaskiyar da kuma damuwa game da kalamai da matakan da waɗannan mambobin suka ɗauka dole ne in yi watsi da shawarar zaɓen 'yan majalisar wakilai banks da jordan a kwamitin a jiyan kuma shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai kevin mccarthy ya mai da martani ta janye dukkan mambobin kwamitin da aka zaba su biyar ciki har da Jim Jordan da Jim Banks abokan hulɗar tsohon shugaba Donald Trump na kusa da Pelosi ta ki amincewa da su. Akalla mutane 25 suka mutu a lardin Henan da ke China bayan wata mummunar ambaliya da ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka kwashe kwanaki da yawa ana yi ya haddasa. Kwararru a fannin yanayi sun yi hasashen za a ci gaba da ruwan nan da kwanaki uku masu zuwa. Ruwan ya mamaye tituna a faɗin babban birnin Jongjo abinda ya tilastawa masu ababen hawa tattakawa cikin ruwa mai yawan gaske da ya shafa motoci da yawa wasu motocin kuma ya tafi da su. Haka kuma ambaliyar ta shafa hanyoyin jiragen ƙarƙashin ƙasa inda matafiya suka nuna bidiyon a kafafen sada zumunta a lokacin da suke jira a kai musu ɗauki a cikin ruwan. Mutane sha biyu suka mutu an kuma ceto wasu fiye da ɗari biyar. bayan da ambaliyar ruwan ta shafa wata hanyar jirgi ta ƙarƙashin ƙasa a cewar kafar yada labarai mallakar gwamnatin ƙasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ranar Lahadi ake sa ran manyan jami'an diflomasiyya Amurka da na China za su gana a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tankiya tsakanin Amurka da China. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa mataimakin sakataren ma'aikatar wendy sherman babban jami'in diflomasiyya na biyu a amurka zai gana da ministan harkokin waje wang yi da wasu a birnin tianjin da ke china a zaman bangaren wata ziyara zuwa nahiyar asiya da ta hada da yada zango a japan koriya ta kudu mongolia da kuma oman ganawar da shaman zai yi da jami'an china na zuwa ne yayin da gwamnatin biden ta zargi china da tanzina kutsen yanar gizon manhajar wasiƙun microsoft exchange ranar litinin amurka ta fara tuhumar wasu jami'an china akan zargin ƙoƙarin satar bayanan sirrin kasuwancin amurka da fasaha da kuma bincike akan cututtuka china dai ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen Kiyasin da ke nuna yadda 'yan Taliban ke kwace yankuna cikin sauri a fadin Afghanistan ba karya ba ne, a cewar manyan jami'an sojan Amurka. Da suka faɗi cewa watanni masu zuwa za su zama na gwajin shugabanci ga gwamnatin Afghanistan. Janar Mike Miley, shugaban manyan hafsoshin sojan Amurka, ya faɗa a jiya Laraba cewa kimanin gundumomin Afghanistan 212 kusan rabin gundumomin ƙasar na hannun 'yan Taliban a yanzu haka. kuma dakaran taliban na ci gaba da mamaye wajen manyan biranen larduna 17 cikin 34 na kasar abin da suke so su yi shine keɓe manyan wuraren da ke da jama'a da yawa a cewar miley a lokacin da yake magana da manema labarai a ma'aikatar tsaron pentagon ya ƙara da cewa abin da suke ƙoƙarin yi kenan a kabul kuma yanzu haka sun ƙwace yankuna da yawa Wannan bayanan na zuwa ne watanni biyu da rabi bayan da Amurka da abokan hulɗarta suka fara janye sauran dakarun su daga Afghanistan. To bayan labarun duniya yanzu sai fagen rahotanni. Najeriya na neman dala biliyan ɗaya don ci gaba da aiki a kan bututun iskar gas da zai ci dala biliyan biyu da ɗigo takwas. amma masu ba da rance na china suka kasa bayar da kuɗi a baya ma an samu irin wannan takaddama a kan batun hanyoyin sadarwa har aka yi zargin najeriya tana ƙoƙarin sayar da 'yancinta wa china a wata hira ta musamman da wakiliyar sashen hausa madina dauda abuja kwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa Dr. Mai Nasara Kogo Umar ya yi fashin baki kan matakan da ya kamata ƙasa ta ɗauka a lokacin da take neman ciwo bashi daga wata ƙasa. Ga yadda hirarsu ta kasance idan muka ɗauki sashe na ɗaya da sashe na biyu da sashe na goma sha hudu eh, na tsarin mulkin najeriya da sashe na ɗari da saba'in da hudu da na ɗari da talatin da na ɗari da na sashe na goma sha biyar sakin sashe na ɗaya najeriya kulallar ƙasa ce wadda take da yanci take da ƙarfi kuma ta shiga yarjejeniya da kowace ƙasa kuma kowace hukuma da duniya to shi wannan bashi da muka je zamu an so ƙasar china ƙasar china ita tana da sharuɗanta ita ce za ta ba mu bashi sai ta shanye sharuɗa cewa wannan bashi da za mu ɗauka bashi ne wanda za mu dangina wata madaba'a ko kuma wata na'ura da za ta bamu karfin na'urar sadarwa wato ICT eh, za ta bamu a Najeriya to shine ake neman su zo su yi wannan aiki din a matsayin wannan kuɗi da muke son bashi sai suka ce idan za mu baku to eh, za ku jingince wannan yancin ku na ɗan ƙasa gefe guda akan yanci na shigar da shari'a yanci na a gurfanar da ku a shari'a shine aka ce ba wai an ce za a zo asarok a kama shugaban kasa ko kuma a najeriya za ta zama kasar bayi karkashin china ba haka ake nufi ba abinda ake nufi shine yanci na ya gurfanar da najeriya a matsayin kasa suka ce wato wato immunity na legal eh, eh, prosecution a gurfanar da ku shine suka ce to dama suna da za a gurfanar da najeriya idan kenan lokacin biyan bashin nan yayi najeriya bata biya ba kenan wato ya zama kuma al'ada ne musamman kasashe masu tasowa ko kasashe marasa karfi sai su rika cin bashi su dora mu kansu doron bashi da yawa sai daga ba su je suna gurfana suna roƙo wai su masu wayo wai a yafe musu bashi ya riga ya zama wayo ne irin wannan abun nan din saboda haka da an ce an sanya irin waɗannan sharuɗan sai su fara rawar jiki suna jin tsoro saboda me suna jin tsoro kaga an rike to an toshe kafar cewa a iya yafe musu kenan ta yi irin waɗannan sharuɗa kamar misali ana iya amfani da wannan aka ce haka a iya kai najeriya kara kotu in an ba da hukunci ana iya rike jirgin najeriya na ruwa ana iya rike eh, eh, wasu kadarorin najeriya ko kuma a iya cewa za a yi amfani da kuɗin asusun mu na ƙasa wato abin nan eh, foreign reserve a bankin duniya a ce za a iya amfani da wannan an shi wannan kuɗi namu domin a biya bashi to irin waɗannan matakai shine suka ɗauka mataki ne wanda yake shari'a ta yarda da shi ba mataki bane ba da zai sanya wai mu koma a matsayin ƙasar bayi karkashin china a ba haka bane ba amma rigakafi ne suka kawo domin hanyar da za su rike wuyan mu domin mu sun cewa ba fa bashi ne na bilis ba bashi ne na ko mu biya shi ko kuma su yi amfani da waɗannan tanaje-tanaje na shari'a su san yadda za su anso kuɗin su idan lokaci ya yi. to kuma yanzu Najeriya ta amince da wannan yarjejeniyar? To amma idan ba mu tunanin za mu saba musu meye dalilin tsoro. ai ba wani abin tsoro ba ne ba in muka biya bashi nan kamar yadda suka ce shikenan mun kara ma karfafa wani dangantaka wani tagomashin a ba mu bashi da yafi wannan daga nan in mun ci gaba da zama da tawa masu faɗi mu cika masu sa hannu a alkawari mu aiwatar da wani alkawarin lokaci zai kai wanda yake ma za a iya ba mu bashi ma ba tare da bin sharuɗa ba lokaci zai kai lokacin da za a rika bin mu ma da cewa ana so a ba mu bashi shi bashi wani abu ne wanda yake idan kai kokari ka gina mu kanka tagomashi na abun nan kwarjini da kuma dattako to za a rika eh, amfani da wannan wani lokaci ma zai zo wanda yake ba ma za a amfani da wannan abun nan ba ban ga wani abun matsala ko ta da wuya ba in mun tabbatar muna da yakinin za mu biya amma jama'a an so shikenan lokaci yayi mu biya su in lokaci yayi mun kai ba za mu iya biya ba akwai taga da aka buɗa wanda za mu iya zuwa mu sake shirya wata yarjejeniya a dan kara daga mana kafa mu samu mu biya ko kuma mu yi aji shiri da manja da manda ma'ana mu ba su ko man fetur ko ma'adanai ko wasu abubuwa da muna iya yin wannan abu abin mu biya Dokta mai nasara kogo Umar kenan a zantawarsu da Madina Dauda a Abuja. A yayin al'ummar musulmi ke ci gaba da bukukuwan babbar sallah a ƙasashe daban-daban, mabiya addinin Kirista a jamhuriyar Nijar sun aike da saƙon taya murnar ganin wannan lokaci na sada zumunta a tsakanin jama'a. Kamar yadda za a ji a wannan rahoto da Haruna Maman Bako ya aiko mana daga birnin Kwani. Yayin da musulmi ke ci gaba da shagulgullan sallar laid al'ada ko sallar layya a jamhuriyar Nijar, kiristoci ne ke taya musulmin murnar ganin wannan lokacin kamar yadda ɗaya daga cikin mabiya addini na Kirista ya mini ƙarin bayani. Ɗan dambo mafaki yana nan garin Kwanni tare da Iglis Formation yana godiya saboda wannan bukukuwan sallah da aka yi. Yana yi kuma 'yan uwa musulmi waɗanda suka gudanar da wannan sallah a wannan lokaci godiya da kuma ina roƙon Allah ya ci gaba da kasancewa tare da su don da yake muna da haɗin kai tare na gudanar da rayuwar mu tare da kuma abubuwan addinai tare don ka yana jin daɗin yadda muke yin duka waɗannan abubuwan tare ubangiji Allah ya kasance tare da mu duka kuma duk waɗanda suka yi gudanar da sallah da abubuwan da suka bayar da sadakokin da suka yi ubangiji Allah ya sa abubuwan da suka yi ubangiji ya karba Allah kuma ya saka musu da alheri kuma dukkan shugabanni waɗanda suka kawo gudummawa a cikin wannan yanki domin ganin cewa an sami zaman lafiya an yi bukukuwan sallar nan lafiya ubangiji Allah ya kasance tare da dukkan jama'a cikin koshin lafiya ubangiji ya saka musu da alheri gaskiya mun yi farin ciki kwarai saboda ba mu ji an sami wata damuwa ba kasancewa a garin birnin Kwanni akwai kwamitin da ya haɗa mabambanta addinai na tuntuɓi malam Mansur na malam Abdurrahman babba mataimakin shugaban kungiyar nan nan da ta haɗa mabambanta addinai na gundumar birnin kwanni ko ya suka ji da wannan taya murnar sallah da kristoci suka yi musu lallai wannan abin haka nan yake dan nan akwai zama lahiya tsakanin mu da su kuma muna fatan Allah ya zauna da mu lahiya kuma kamar yadda suka yi muna barka muna fatan Allah shi maimaita mana yana ƙara hulɗar zumunci shi ai dama abin daga bata zumunci ma mutum shigo da kyaman dan uwar shi wanda suke zaune wuri ɗaya in ba kyama ai dole sai a zauna lahiya to munin ba mu da wani kyama tsakanin mu kowa ya san matsayin wani tsakanin mu eh, shi yasa ba mu da wani kyama ya kawo zaman lahiya Allah ya kara mana zaman lahiya Allah ya kare mu na kasan mu su ko sauran malaman addinin islama ci gaba da faɗakar da musulmi suke yi game da kabarbarin da ya kamata a ce an yi bayan sallolin farilla bayan sallar layya kamar yadda liman sai alkali ya yi mini karin bayani kwanuka na farin wata an ce ta shiri da lokacin a ce maka goma ga wata sha ɗaya sha biyu biyu to ana son karshen kowace sallah ta farilla ai kabbar bari kuma nan ba sai wanda ya yi layya ba kowa ana son shi riƙayensu gwargwadon lokacin kwanukan ga uku na ce ma da ranar sallah wani sahaki ini na uku haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa da muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Masu bin diddigin sha'anin tsaro na ci gaba da bayyana yadda suke kallon abin da ya faru a masallacin idi na birnin Bamakon kasar Mali a ranar talatar da ta gabata. Bayan da wani mutum ya buɗi daɓawa shugaban gwamnatin mulkin sojan ƙasar Kanal Asimi Gwaita wuka. A cewar wani mazaunin ƙasar ta Mali, Mustapha Abdullahi da ke sharhi akan sha'anin tsaro, wannan wata alama ce da ke nunin yadda ta'addanci ya mamaye ƙasar ta Mali. to lalewan ga abu wanda ya faru a kasar mali ya zama wani abu ne mai ban tsoro ya kamata kuma a ƙara tsaro ko ina wajen taruwa don yau kaga in shi shugaban ƙasa an kama shi hari to wani ɗan ƙasa wane ne kenan shi ana kama shi hari komai baya faruwa amma ka san kana jagoranci dama ya kamata ka shirya komi yana iya faruwa ta'addanci yana iya zawa ta hanyoyi da yawa awowi masu zawa za mu sanin a takaice menene ya waru don ana nan ana ta bincike na ɗaya kenan na biyu kuma kaga muna cikin lokaci ne inda 'yan ƙasa kowanne yana neman canji yana neman canji kullum sai ka ji 'yan ƙasa suna kalubalen da abin da gwamnati yake yi to na uku kuma wataƙila da wani shaye-shaye da duka yake faruwa kaga duk shine yake sa wannan abin ko ko wasu sun gani a wata kasa ya faru sai su ce bari su ma su yi ya kamata 'yan ƙasan mali duka gaba ɗaya gaskiya a yi sulhu a ji ta san ƙasan nan a kowa da kowa a gamu domin a ciyo guri guda domin nan da watan fabrairu a samu wannan zaɓe a yi shi kawai yadda dama eh, shi gwamnatin rikon kwarya ya ɗauki alkawari. babban abin shi ne ya kamata dai a yi adalci in ƙasa suna magana ya kamata a saurare su a samu a ciyo kan da ke faruwa a cikin sahel wannan dai shi ne na farko wanda ya taɓa faruwa To bari mu sake komawa Najeriya. Gwamnatin kasar ta Najeriya ta jaddada ƙudurinta na yin aiki kafaɗa da kafaɗa da masu maganin gargajiya don ƙara inganta kiwon lafiya a kasar Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. As a ministry, we wanted the practitioners to come as an umbrella association so that it will be easier for us to work with. Mukaddashin darakta mai kula da al'amuran magungunan gargajiya kenan a ma'aikatar lafiya ta tarayyar Najeriya, Mr. Tafis Stili ke jaddada bukatar ma'aikatar ga masu maganin gargajiya a kasar da su dunkule karkashin inuwa guda wanda bayan cika wasu sharuɗoɗi za a ba su takardun shaida wato domin cewar ma'aikatar lafiyar ta san da zaman su. Gwamnatin Najeriya ta jaddada kudurinta na aiki kafada da kafada da masu magungunan gargajiya. A dalilin haka ne ma aka tura kudurin doka su kutum da guda a gaban majalisar ƙasa. domin kirkiro da hukumar kula da masu magungunan gargajiya ta Najeriya waɗanda kuma hukumar kula da magunguna da abinci da ƙasa wato NAFDAC za ta ke samar musu da lamba kamar da yadda ake yi a wasu sauran ƙasashe. To the level that other countries have gone. Dr. Ibrahim Dada na kowa shine shugaban kungiyar masu magungunan gargajiya ta Najeriya. da muna cikin kungiya wata kungiyar da ake kira National Association of Nigerian Traditional Medicine Practitioners of NTMP yau ya kai ga wanda ka san da gari yake wayewa haka abubuwa yake karuwa yau ya kai ga muna so mu mai da magungunan mu a kai na zamani shine yau aka muka aka cecenza sunaye wato modern traditional medicine practitioner of nigeria shine yasa yau muka zo wa federal minister of health kuma an ba an mi kuma sako ga honorable minister kuma ya amince kuma ya rubuta mana akan ga modern traditional medicine practitioner of nigeria yau saboda duk wanda kuma in aka sake ga yana ci gaba da national association of nigerian traditional medicine practitioner yau a nigeria to wannan ya riga zama foji kenan kamar an riga an tashi a wannan mun da zamani yanzu mun da modern traditional medicine practitioner of nigeria dalili kenan yau muka zo kuma ministry sun rike mu anu biyu biyu kuma honorable minister ya ba da goyon baya zai yi aiki domin a tabbatar da cewa an samu cin gaba maganin gargajiya a najeriya kamar yau mun samu cin gabawa da nasara aka ma da association mu yau masu maganin gargajiya a Najeriya wato Modern Traditional Medicine Practitioner of Nigeria yau muna godiya ga Allah. Saboda haka ina faɗa wannan magana a matsayin shugaba na masu maganin gargajiya na kasa ne. Domin yanzu inda aka mai da shi Modern and Traditional Medicine Practitioner of Nigeria kada kowa ya kasa kun kada wani ya tsaya a kasa a yaudare shi da wayannan kungiyan da an riga an tashi a wurin domin daga na ga ana sambace gari suna babata tun da sun san an riga an bar wannan za su ta lalace hanyoyi to yau an tashi a nan tmp an koma modern traditional medicine practitioner of nigeria kuma da yardawan ministan kiwon lafiya ne saboda cin gabawa masu maganin gargajiya a nigeria ne yau an tashi a national association of nigerian traditional medicine practitioner yau ba a cikin wannan association an dawo an changing of uh, leadership andao the modern traditional medicine practitioner of Nigeria a Nigeria Gayo. Yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri da wannan mataki na gwamnatin Najeriya zai yi domin ƙara samar da rawar da za su taka ga masu maganin gargajiya a Najeriya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Malam Hassan Kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma sai shirin. Na Na kasa. kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau muke ban kwana da Abdu Zubairu mai gyaran akwatunan talabijin da na'urorin zamani a Damagaram. a ƙarshen hirarsa da tamar abari malam abdu ya bayyana shirin faɗaɗa shagonsa domin horar da matasa wannan sana'a saboda haka ya buƙaci gwamnatin nijar ta ƙara ƙoƙari akan wanda ya ce tana yi a can baya domin baiwa nakasassu damar ba da gudunmuwa a zamantakewar al'umma dagewar da mahaifinsa ya yi wajen ganin ya fahimtar da shi rashin dacewar a rungumi bara a matsayin wata madogara wani abu ne da bakon shirin ya ce ya taimaka masa wajen neman na kansa sabanin yadda abin yake a wajen wasu iyaye Allah ji kan ma'aifina baba hmm. wallahi baba zabir ya ban gudunmuwa kamar mi akan kan in yarda in yi bara hmm. ba don kasa ba ko don wani dama wanda Allah ya halitta haka akwai wanda tausayin ka zai ji kana ta iya ma ya ɗauki abu ya baka sai ka mai addu'a Allah ubangiji abin da ya ma Allah ya mi taimakon da ya ma Allah ya mi wanda ya wannan to akwai kuma wanda zaka je ma kamar sayan kani ma zaka sai ka ga an daga ma hannu wannan abin ya karya mun zuciya wallahi a ce ka zo bara ni ko layi ban taɓa zuwa bara ba taba zuwa neman bara ba kuma su ma 'yan uwana ina musu addu'a allah ubangiji ya sa su gane da haraka bara koma baya ci kaskanta kai ne gaskiya kaskanta kai ne ba lalle ba ne saboda shi duk abin da kaga allah yi to akwai mahuta a abin ba alfahari ba matata yanzu haka kunganta a yi ga tana taimaka mai kawace na arma. kuma daidai gwargwado muna taimaka ma juna muni da ita muna zama lahiya da ita mata dibi na a nakashashe wallahi muna taimaka ma mu sosai a kan rayuwa lalle da yake allah daman shi shine gafurin rahim ne mai yin komi lalle a lokacin da na sa ni a armi gurguwa na son arma irina don saboda irin zolaya ta mutane tunda a yanzu haka akwai wanda an tawo ta biki suna mata mata gurgu mata gurgu in kwatanta mata duka da mu da su duka ɗaya ne tunda ba lahi ba ne kama Allah ya yi ka haka na tana wa wannan abin da ya ma ma shine alherin a gare ka wani aiki da kake an ka samu kamar wani proje ko wata kungiya mai zaman kanta irin da suke taimakawa za ka so eh gaskiya zan so saboda gaskiya yana da karamin kari sosai kuma ni kaina yana so ce ni yau ina koya ma wasu irin abin da na sani a cikin kaina a cikin kwallata ina so in inganta kamar shagona mera shi ko da yara ne zan zuba wanda dai da yanzu ma ina da yara kamar guda biyu wanda zai muke aiki da su mm. suna taimaka mu ina taimaka musu tunda za a ɗauko tele za a ɗora tabul su suke ɗora mu an na da gyara zan kiraye su in ce ku sauke wani an da ta suna taimaka mu ina taimaka musu tunda ina gwalgwada musu abun da ko da na gusa daga shagon suna iya yin shi. gaskiya sosai muna so gwamnati ta kama mana ta taimaka mana gaskiya an an samu taimako muna so saboda yanzu haka kan taimakon da gwamnati take kaman patanta da take yaye muna kin gani ko likita muka ji halo ana dan tausayawa ana dan rage mu wani kaso tsakani ga Allah kamar gwamnati tana taimaka gaskiya daidai gwalgwato gaskiya yan uwana na kasassu ina kira kira gare su kasiyar da mutuwar zuciya ta shiga zuciyarsu su ringa bara muna kwatanta musu bara ba abin yi wace ka tashi da yama ta kwalluwa da allah ya ma a komi an ka gwada allah zai taimake ka su nemi sana'a kuma muna kira da gwamnati a kan taimakon da take ta ƙara. to masu nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so a madadin wakilar sashen hausa a damagaram tamar abari da bakonmu abdu zubairu da dukkan abokan aiki na sashen hausa muke ce da ku sai anjima. jima. nan ya kawo mu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. jaridar kasar ghana da daily graphic da so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine mun yi saki a kufa ado ne ya koka dangane da karuwar masu kamuwa da cutar covid-19 jaridar ta ce shugaba na nadu danko kufa ado ya bayyana da damuwansa dangane da irin karuwar waɗanda ke kamuwa da cutar covid-19 a baya bayan nan yana mai faɗa cewa ƙasar nan ba za ta iya jurewa yadda cutar ta bige ta faɗa a can baya ba da yake magana a wurin bukin babban sallah wato idil adha nan akra a ranar talata 20 ga watan yuli shugaban ya bayyana cewar karuwar waɗanda suka kamu da cutar dai alama ne cewar ƙasar ta yi sakewar yaƙin da take da cutar irin ƙarin da aka samu na adadin waɗanda suka kamu da cutar dai abin damuwa ne gare ni da kuma duk al'umman ghana sai jaridar ghanaian times wacce ta ruwaito wannan labarin kaji dubu goma ɗari biyu da tis'in da ɗaya ne sun ka mutu da waɗanda kuma aka kashe a cikin jihohi guda uku game da cutar muran tsuntsaye wato bed flu jaridar ta ce jimlar kaji dubu goma ɗari biyu da tis'in da ɗaya ne ya zuwa yanzu suka mutu ko kuma dai aka halaka su su cikin jihohi uku saboda barkewar cutar nan ta marar tsuntsaye da aka fi sani da suna bed flu a wasu bangarori na kasar kajin guda dubu biyar dari bakwai da tis'in da ɗaya ne suka mutu sa'annan nan aka halaka dari biyar da ishirin da kudu ta umarnin likitocin dabbobi wadda ya faru a cikin gonaki guda bakwai a babban jihar accra jihar tsakiya da kuma jihar volta sai kuma jaridar da herald ta ruwaito wannan labarin zancen sayan maganin wato cutar covid-19 da ake cewa sputnik v na yi shi ne cikin kosawa in ji ministar kiwon lafiya jaridar ta ce ministar kiwon lafiya kwakko ejiman menu ya amince cewar ya gudanar da sayan maganin na sputnik v vaccine na kudi dola miliyan 64.6 ne daga kasar rashiya saboda ya ƙosa da jira ya faɗa wa kwamitin da majalisar dokoki ta azawa nauyin bincikan badakalar da ke tattare da wannan sayar magani na sputnik v da irin yarjejeniyar da ke tattare da shi wadda kuma ya jawo damuwa da rashin inda aka dusa ya ce ya zama masa alatilas ko kuma cikin kosawa ne ya yi da majalisar dokoki wurin samun amincewarsa kamar yadda doka mai lamba Da da tamanin biyar na kundin tsarin mulkin ƙasar nan ta umurta. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yauwa to da sharhin jaridun na Ghana muke cike shirin na wannan lokaci sai da la'asar wata tawagar abokan aiki daga birnin Washington za ta zo da wani sabon shirin wato karfe hudu na marece a Najeriya da Nijar uku agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku Allah ba mu alheri.